فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kira da tsakar tabbata ga Allah madaukakin sarki jin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau biyar da watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a jirgin miladiya karatun da muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra bayan gidan gwamnatin jihar bauchi a cikin garin bauchi ina roƙon allah da kuke ya datar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin tafsirin suratul nahl sura nan ta goma sha shida a cikin jerin surorin alqur'ani za mu tashi tafsirin aya ta ɗari da uku fadin Allah madaukaki wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar na بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان وهذا لسان عربي مبين الله نجمع نتوقع يسير ولقد نعلم حقيقة من أفلي أنهم يقولون وسوسنا شيوا إنما يعلمه بشر iyaka wani mutum ne ke sanar da shi lisanin da zai yi nuna a ajami harshen waɗanda suke karkata zuwa gare shi nan fa harshe ne marar fasaha wa hada lisanun arabi ne wannan kuma harshe ne wanda yake balarabe kuma mai bayyanar fasaha Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abin da kafirai suke faɗa idan Allah madaukakin sarki ya canza wata aya da wata aya Wai za wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu innama anta muftah sai suke cewa annabi sallallahu alaihi Sallama, kirkira yake Allah madaukakin karya ta su ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan aika ne na Allah ba magaryaci bane kuma wannan littafi alqur'ani malaika jibril ne yake sauka da shi daga wajen Allah subhanahu wataala ya san da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya karyata su akan abin da suke faɗa da cewa manzon Allah ya kirkira sai kuma Allah madaukaki ya yi da wannan maganar yake to ai mun san suna cewa ma wani mutum ne yake koya masa wato abin da ke nuna su kafiran da suka zai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsaya akan magana guda ɗaya ba saboda rashin gaskiya shi yasa sun kasa tsayawa akan magana guda ɗaya yau su ce kirkira yi. gobe su ce abin ya fi karfin sai kirkira ko ya fata shi wannan abin da ke nuna cewa gauniya suke yi ba su san ma ina za su sa gaba ba kawai suna jayayya da ayar Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah maka mutum cewa wancan wancan karyata wanda suka yi ba shine karan farko ba kuma ba shi ne abu guda ɗaya da yi ba a bayan haka ma ayo suna cewa yu'allim inna ma yu'allimuhu basharun wani mutum ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ilimi da ya zo da shi na alqur'ani a malaman tafsiri sun da kalto maganganu da yawa a kan wane ne wannan mutumin da kafirai suke cewa shi yake sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الإمام الجوزي رحمه الله أشكل لتابة سنة البركة زاد المصير يا كاو مغنغنو قد أترى أغم متى daga malamai wanda nuna sababin wato wanda suke jinginawa cewa shi yake koya wa mutum ne a Makka wanda annabi yana da sanayya shi manzon yana shiga wajensa kuma mutumin ba na tare ana ce da shi al'am shi ne suke cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa wajen ka ne dan ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ilimi da annabi ke zuwa ci aza aka dole da Abdullahi da Abbas a wata magana ta dai kirma almajirin a maulan Abdullahi da Abbas yana ce wani yaro ne wato wani bawa ne na banin mugira ana ce da shi ya rici wasu suka ce sunansa ya sa mutum ne mai yawan karanta littattafai daban-daban ba ka da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa wajensa suna gamuwa da annabi sai suka ce ai wannan mutumin shi yake koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimin da yake zuwa da shi ma da dai yanzu sun yarda ilimin da manzon Allah yake zuwa da shi ya fi karfin a ce shi manzon Allah ne yake kira amma ba za su yarda kuma cewa daga Allah ba ne sai ka sake kirkiran wata ƙarya suka ce kuma wani ne mutum yake koya masa duk da yawan maganganun da malamai suka kawo na bambance bambancen waye wannan mutumin da Allah madaukaki ya ce suna cewa shi ke koya wa Annabi alaihi salatu wassalam amma wajen hikima ta alqur'ani dan a nuna kowaye ma yake ko aka ce yana koyawa din ba shine maganar ba damuwar ba shine a ce wani wane ne ko wane ne ko wane ba a'a duk wani bashar bai yi sai koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin ba shi yasa Allah madaukaki bai faɗi sunan kowa ba sai yake kai wa laqad na'lamu annakum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharun ya kawo shi nakira wal nakiratu fi siyaqil isbat bi sirr islam idan aka kawo nakira kuma a wato siyakin magana da tabbatarwa ake ba korewa ba ana islami ma'ana kowaye ba kowaye ko wancan ne ko wancan ne ko wancan ne ma'ana kowane irin mutumi ne ma dai kowaye ma kuka ce cikin wanda kuka faɗa da Allah ba da kuka ce mun san dai kuna cewa inna ma yu'allimu basharun wani dan adam ne yake koyawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da ke zuwa shi to sai Allah ba da kuka ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi fa'ajan harshen fa waɗanda yulhidu wanda yulhidu da ilayhi kuke karkata zuwa gare shi nan a ajami shi fa ba ajami idan aka ce a ajami wato mutum maganarsa wanda harshen sa babu fasaha a ciki ake so al'ajami idan an ce ajami mutumin da aka danganta shi zuwa ga ajamanci wanda ba balarabe ba duka ana ce da shi adam amma al'ajami suka ce ana nufin mutumin da ba shi da fasaha ba shi da fasaha sai a ce al'ajam kamar yadda yake al'arabi ga mutumin da yake na kauye ne a ce al'arabi da balarabi haka ake ce al'ajami da mutumin da wato babu fasaha a cikin maganarsa a ce kuma al'ajami wanda ake danganta shi ga ajamawa wato wadanda ba larabawa to sai Allah madaukake ce lisanul ladhi da ilayhi a'jami harshen ba waɗanda suke karkata karkata zuwa wajensa suke cewa shine yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana a'jabi harshe ne na mai mai fasaha wa hada lisanun arabiy wannan ko littafin harshe ne wanda yake balarabi mai bayyanar fasaha ya ina mutumin da hausa da fasaha zai koyar da magana da fasaha ba zai yi ba kowa ya rasu cewa alkur'ani littafi ne ke da yake da fasaha da wanda yi imani da shi da wanda bai yi imani da shi ba da ya san fasaha to ya yarda cewa alkur'ani littafi ne mai fasaha to ta ina mutumin da ba shi da fasaha zai komai da magana da fasaha ai ba yi ba ya ga wani yi da cewa abin da suke faɗa kawai kanya da bishirge yau su ce wannan gobe su ce wannan jibi su ce wannan za su ce wannan sun kasa tsayawa wani gana saboda me saboda su dai ba za su dangace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma kuma ba su da makama to irin waɗannan maganganu maganganu ne na mutumin da aka ce cikin da ya fada ruwa ko takwaji ka bashi kamawa zai da haka yau ya ce wannan gobe ya ce wannan jibi ya ce wannan la'alla ma wai faɗi wata magana da gobe in ya faɗi sai ya faɗi gara ma ta jiya a da yau saboda ya yi bai san abin da zai faɗa ba lisanul ne yununa ilayhi a ne yununa haka wato jumhurul qurra makaranta suke karantawa yununa ya kullum a yi mata bamma ha kullum a yi mata kasra yulhiduna ɗan wannan guda biyu alimamu hamza da kisani yana karantawa ya lisanun nabi yalhaduna ilayhi a'dami wa hadha lisanun arabiy mubin wa tuna yana komawa zuwa ga albayni amma abin nan yalhaduna kuma yana komawa zuwa ga lahada yalhadu abin da ke nuna ikirari wato maganar harshen da kuke bijirowa a kan cewa shi yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuke ikirari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ko yake shi ake yi shi fa harshen sa harshe ne marar fasaha wannan fa littafin alqur'ani littafi ne wanda ke cike da fasaha haka ba zai a danganta wannan littafi da ke cike da fasaha zuwa ga mutumin da shi ko ba shi da fasaha a cikin magana ba na إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله ما يجرم أن شيء إلا الذي يبلغ أليم suna da azaba wadda take da radadi inna ba yaftari kadai iyaka suna karkiran gamya wallazi na lausun da bi waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wa ulaika hubul kadibun kuma irin waɗannan Allah madaukake ce su ne waɗanda suke makadanta a nan Allah madaukakin sarki yana nuna wato nau'in kafiran da suka zama masu karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu kuma zakalkalewa wajen fito na fito da ayoyin Allah da nuna sai sun karyata littafin Allah alqur'ani da nuna gazawar sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau shi ma'ana ne waɗanda suka yi tsauri suka kai matuƙa wajen kafirci Allah madaukakin sarki cikin waɗannan la yahdihim Allah Allah ba ya shirye domin ba kowane mutum ne wanda bai yi imani da ayar Allah kuma zai daure shiru ba yawa daga cikin mutane wani lokaci sun zauna ba su gani da suka da ayar Allah ba ba daga ba kuma sai Allah madaukaki shirye da shi shi yasa malamai suka ce waɗannan ana nufin waɗanda kangare wasu suka yi iyaka ya mana cewa suna itirazi suna kalubalantar maganar Allah tabaraka wa ana. suna fito na fito da ayin Allah irin su ne Allah madaukaki ke cewa innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah waɗanda suka kai matuka wajen ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala din nan domin za mu ga cewa a dama Allah madaukaki ya nuna cewa waɗannan mutanen da ake magana akan su yanzu sun kirkiri abubuwa da yawa sun jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda sun zuru karyatawa wani lokacin su ce ƙarya yake kirkira wani lokacin su ce a'a wani mutum ne yake sanar da shi wani lokacin da ce duba dan nabo ne wani lokacin su ce an sihirci ne wani lokacin su ce boka ne wani lokacin su ce mawaki ne wani lokacin ma su kafa hankali da shi duk ba abin da suke gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to waɗanda suka kai irin wannan dubbar ne Allah ba dauka yake cewa irin waɗannan jama'a la yahdihim Allah su Allah ba ya shirye da su ina da al'imam ibn kabir rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah madaukake yana nuna cewa baya shiryar da waɗanda suka kauda kai daga ayoyin daga ambaton Allah shine alqur'ani suka kauda kai daga abin da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ba su yi nufin gaskata abin da manzon Allah ya nuna shi ba ba sa ma nufin su gane ta san akwai mutumin da shi bai yarda ba amma sauraron da yake yi yana neman hujja ne ya gamsu ya ji kauya akwai wanda kuma shi yana saurara ne ma dan ya nemi hanyar da zai yi wato wulatanci da da iskilanci da ayar Allah tabaraka ta'ala to irin waɗannan ne Allah madaukaki yake cewa wannan yake cewa fa hadal jinsu min Allah la ya'dihi Allahu bil imani bi ayati irin waɗannan mutanen to Allah madaukaki baya shirye da su ga imani da ayoyin Allah tabaraka ta'ala da yake walahu azabun alim tana da azaba wadda take mai raɗaɗi Allah ka tsare mu da azabar ka sai ta yi kamar yadda rikadin allazi na zai tsanar da ayatun Allah siyasa waɗanda suke ke kiran karya ba su ne waɗanda ba sa imani da ayatun Allah ta yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi imani da Allah dukkan abin da Allah ya saukar wa dukkan manzanni da suka gabace shi ya kuma yi imani da abin da aka saukar masa har ina za ku ce shi yayi karya ai waɗanda suke karya su ne waɗanda ba sa imani da Allah inna ma yankari al Wannan allazi la yu'minu bi ayati Allah wa ulaika hum al-kadhibun kuma ma irin waɗanda su ne waɗanda suke maka shirka Allah madaukaki ya faɗi aikin da suka yi na ƙarya sannan kuma ya subanta su da ƙarya wani zai iya cewa to a akwai maimanci ya ce inna ma yankari al-kadhib allazi la yu'minu bi ayati Allah waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah su suke ƙarya sai kuma su ne maka shirka shi ne wasu daga cikin malamai suka ce ai karfafa magana ake yi kamar mutum ne ya yi karya kuma dama kasan kasancewa al'adar da ne garuwa ne sai ka ce wani karya fa ya faɗa kuma dama masarki to aka wato masarki ne ya yi karya yanzu kuma dama su fasace karya akwai bambanci tsakanin mutumin da za a ce wani ya yi karya amma tsariyar ba su ba kuma wanda za a ce ya yi karya dama al'adar ce a ce wani gaskiya wannan magana ba karya ce amma kuma wanda bai saba da gariya ba kaga dai yanzu dai yayi da aka mun yau ba ni kadai na ji shi ba ko in na ji a ba maka yana gaggari da yake karanta yau Allah ba mu da ta azumin da muke da azumin yau din da ni ma na jin da jikina amma yanzu na fahimci ba ni gare wani Allah ba da lada Allah subhanahu wa ta'ala ce man kafara billahi wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala min ba'da imanihi bayan kuma ya yi imani illa man ukriha sai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil amma zuciyarsa tana nutse da imani walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda ya samu kwanciyar hankali akan kafircinsa wa alaihim ghadabun min Allah cikin waɗannan kan cikin Allah madaukakin sarki ya tabbata akan su Allah ka tare su ولهم عذاب عظيم suna da azaba wanda take da girman Ka karanta har gaba? نعم. شكرا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله <laughs> وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الله مدوك جسر كذلك وانتم أذن bi annahum mustahabbul hayat ad-dunya saboda su sun so rayuwar duniya alal akhirati akan lahira wa anna Allah kuma lalle Allah la yahdi al-qawm baya shirya tarbiyyar da mutanen da suke kafirai ulaika alladhina taba Allahu ala bikin. waɗanda su ne waɗanda Allah madaukaki ya toshiya ala qulubihim akan zukatansu wa sam'ihim da jinsu absarihim da ganinsu fa ulaika humul ghafilun kuma wadancan su ne gafalallu la jarama tabbas annahum fil akhirati lalle su a lahira humul khasiruna to a cikin lahira humul khasiruna su ne wadanda suke hasara da hasarar da aka matsa shi aka ce za a halakar da shi aka tilasta shi daidai kirkin nan ya kamata mu fahimta malamai suka ce abin da ake cewa nan ba shine abin da ka tabbatar ko kada ana maka wata azaba wadda za ta iya salwar da rayuwarka ko ta salwantar da wata gabarka ya? ta ce to irin wannan a wannan yanayi idan ka faɗa abin da ka faɗa na kafirci to ba zai kusa da ta ko ba amma ba kowace irin barazana Ibrahim maka shi ke nan kawai sai ta shi ke nan gabar shi ba a kawai ka ga yar barazana ta ina ba na mai suka shi ka samu ya ƙini ko ko kuma zato mafi yin jari cewa lalle za a halaka akan irin a wurin wannan lokaci ya halatta ka fadi kalma ko da ka kafirci ne a don ka tsira baraka idan kai haka ba ka fita daga cikin addinin musulunci ba kamar yadda magabata sun nakalto irin waɗannan abubuwa sun faru bayan amaru dan ya ce radiyallahu ta'ala nu irin waɗannan abubuwan sun faru da yawa a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithu Zubair al-Ansari ana cewa lokacin da Musailama al-Kazzab yake da shi a tashhadu anna muhammadar rasulullah a tashhadu anna muhammadar rasulullah ya yarda annabi muhammad manzon Allah ne ce na'am yace a tashhadu anni rasulullah inji musailama kenan ya yarda ni ma manzon Allah ne yace a a ni ban ji abin da kake faɗa ba ban ma ji abin da kake ba ko gane ko walan a yatba'u irban irban wa huwa sabitun ala zalika bai kushe ba har sai da ya sassara shi ya kashe shi gunduwa gunduwa da shi amma shi bai yadda ya ce musailama manzon Allah ba sai malamin suke cewa irin waɗannan an samu irin waɗannan ruwayoyi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar kissar Abdullah ibn Uzafa as-Sahabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin gwararren sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an ce shi ma wata rana a mutanen rum sun taba kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka tafi da shi zuwa ga sarkinsu suka ce abin da muke so da kai shi ne ka koma addinin kiristanci har ma shi shugaban yake cewa in ka koma addinin kiristanci to zan ba ka wani bangare na mulki na kai baka da kai kuma zan aura maka ya ta zama surukin sarki shi Hudayfa ake ce masa Abdullahi bin Hudafa ake ce masa lawa abaita bi jami'a ma tablighu jami'a ma tablighu al-arab ala an arji'a an din Muhammad sallallahu alaihi wasallam farfata ilma fa yace wallahi inda za ka bani dukkan abin da ka mallaka dukkan abin da larabawa ma suka mallaka gaba daya ba kai kadai ba akan bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sa'a daya da iftawa daya yace wallahi ba zan aikata ba fa qala idan abtulu yace da zuwa haka ba zan kashe ka qala anta wa baka yace to ga ka fili ga mai ga fili ga mai ba da ta kashe shi inda aka yi barbu gurin habara bisal bisal bisal sai yayi umarni akan cewa a tsire shi wa amara bin masu faramahu qariban min yadayhi wa rijlihi sai ya sa masu jifa suna jifa kusa da hannayensa da kafafunsa dan ana so ya kashe shi ya mutu ya koma addininsa barazana yake masa dan ya bar addinin ya koma kristanci dan haka jibar da yake kan addinin yadda za a same da a kashe shi a rika jifa ta gefensa dan ya gane cewa kamar da gaske ake masa yana bijiro masa da addinin addinin makaranci yana ana jifansa amma duk da haka yake yasa aka aka aka dawo da shi yasa aka sa wata kasuwar tukunya aka farar da da ruwa yasa ya ɗauki wasu daga cikin kamammu waɗanda aka kama a farzana yanke musulmai aka rika jefa su a cikin wannan wutar duk a gaban abdullahi bin huzama da tsare shi kuma yana gani yana gani a jefa mutum cikin wuta kawai sai dai ga gaba ɗaya kone sai da kasusuwa tana mutuwa. yana fito masa da addinin addinin nasaranci amma duk da haka abdullahi bin huzafa radiyallahu ta'ala nu yake wallahi ba zan bar addini na koma addini ka ba duk wannan azabar da ake shan sai da abdullahi bin hudafa yana hawaye sai wasu suka ce masa to fa mutumin yana hawaye yanzu kan ba ina ga ya sauko ya ga azaba ta kai azaba zai yi aka kira shi aka ce to yaya za ta shiga addinin ko kuwa tunda mun ga kana kuka mun zai yanzu kan ka sauko yace wallahi ba ina don kuka ne don tsoron mutuwa ba a'a kukan da nake yi wani takaici da ke, takaicin da nake yi shine ran nan nawa guda ɗaya in kuka kashe ne aka cire ran nan waya da shi kenan waya ne ba so ba a ce ran nan nawa da yawa ku kashe ni a sake sa mun wani ku kashe ni a sake sa mun shi ne abin da ya sa nake kuka na so a ce rayukan da yawa da yawa ku ta kashe ni ku ta kashe ni akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala daga nan in gudu zamanin cewa nan ne Abdullahi bin Qazafa radiyallahu ta'ala ba zai bar addinin musulunci ko makasanci ba shi ke to yanzu abin da nake so da kai Shi ne ka zo ka sumbanci kaina sumbantan kai yana nuna girmamawa ne ka zo ka sumbanci kaina zan sake ka kace sai ce zan sumbanci kanka amma da sharadi guda daya yace ni yin sharadin shi ne in ka za ka sake ni kuma ka sake sauran musulmai yan uwana da aka kama duka ko zan sumbanci kanka amma in dan bi kadai ne ba zan sumbanci kanka ba inda to na yadda ka sumbanci kai na zan sumbanci dukkan zarar da gaba daya shi ke nan sai ya sumbanci kansa kuma ya sauke dukkan fursunonin yabi da aka masu musulmi aka koma shi ne a sai na umar rabbi allahu ta'ala an ce haqqun ala kulli muslimin an yi yusabbila ra'sa Abdullahi bin hudafa wa ana abdu fa qama fa qabala ra'sa sai ce haƙƙi ne akan dukkan musulmi ya sumbanci kan Abdullahi bin hudafa kuma ni zan fara sai na umar ya tashi ya sumbanci kansa yana matsayin khalifa sauran musulmai su ma da dinga sumbantar Abdullahi bin Rabafa radiyallahu ta'ala malamai anan suna tattaunawa suka ce wai idan aka bijiro maka da kafirci shin ka yadda ka yi kafirci amma zuciyarka tana nan da musuluncinka ya tsira da ranka ya fi falala ko kuma ka yi wato ka ƙi yadda da kalmar kafircin a kashe ka shi ya fi falala abin da malamai suke sauran kenan amma sun yarda sun yi jima'i cewa ya halatta kai kalmar kafircin za a gane ba amma tattaunawa su shine ina ne ya fi Ka kai kalmar kafircin ka kubuta ko kuma ka yi shahada shi ne a nan wasu malamai suna rabawa suka ce mutane ya danganta kala kala ne kowa da irin amfanin da yake wa al'umma kuma kowa kuma da gudunmawar da zai ba wa al'umma shi mutum shi ya san kansa yau inda a ce kai wani mutum ne musulmai musulmi a gari sai kake ilimin addini kana karantar da mutane sai aka zo aka yi maka barazana ko ka yi kafirci ko a kashe ka a nan aka ce in ka kula shi wannan tunda shi yake da ilimin addini idan aka kashe shi sauran mutane ba za su rayu cikin jahilcin addini ya kuma ci gaba da rayuwa ya rinka karantar da mutane wannan addini ya fi muhimmanci ya fi amfanin musulunci akan ya yarda ya bari a kashe shi mutane su zo da shi da yayi suka ce irin wannan mutum da auna ni ya ga menene abu da ya ba amma idan ga cewa salwantar ranka zai kawo ɗaukakar musulunci idan aka kashe ka salwantar ran zai kawo ɗaukakar musulunci to kullum ka kula abin da zai kawo ɗaukakar musulunci shine abin da ya faru za mu ga imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu tabaraka ta'ala lokacin da aka yi masa barazana duk barazanar da aka yi masa bai yadda ya faɗi kalmar kafirci ba da yawa daga cikin mutane mutanen sa mabiyan sa sun marka talle sai ya abu abdullahi ya abu abdullahi me zai hana kai tauriya wannan ake cewa tauriya shine wata kalma ce mai harshen dabu yana da wata ma'ana ta kusa tana da ma'ana ta nesa sai ka faɗe ta wanda ya ji da hitan manin ma'ana ta kusan kake nufi alhali ka kana nufin ma'ana ta nesa to ka yi irin wannan kalmar mana don ka tsira daga azabar da ake maka al-imamu ahmad ibn hanbal ya haɗu da fitina ta cewa sai ya yarda alqur'ani ba maganar Allah bane alqur'ani ya yadda cewa halitta ne shi kuma ya san cewa ka ce alqur'ani halitta ne alhali alqur'ani maganar Allah ne to ka ce siffar Allah madaukakin sarki halitta ne in ka ce siffar Allah madaukaki halitta ne kenan kana nufin Allah ma halitta ne wannan kuma kafirci haka shi yasa Imam Ahmad yake faɗa suka ce ga nan wasu sun yi tauriya cikin malaman a wannan zamanin akwai waɗanda saboda su sun ga ana ta'arabtar da su suka yi tauriya wani aka kira shi aka ce kaya alqur'ani halitta ne ko ba halitta ba hal alqur'ani makhluqun tambayar kenan shin Al-ƙur'ani alqur'ani halitta ne yake alqur'ani والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقات yace abin da ya faɗa da ba'a sa yace alqur'ani yana yana nuna ya sunna alqur'ani da at-taura da injila da zabura yace duk waɗannan mijabat waɗannan ya zo shi kuma mai mai magana zai dauka ana da waɗannan littattafan yace kullu hadhihi duk waɗannan yana nuna waɗannan ya zo a littafi haka suka wasu aka jale su amma a limamu amur yin ba'amur yake shi ko haka ba zai yi a dan kushi a yi masu duka a yi masu jina-jina daga burkuna a kan yayin da ne halitta ne amma ba zai yi ta ba a ka ɗauka a mai shi waɗanda suka ce tauriya imam muhammad yake ce musu ku duba irin dandakan mutanen da suke taruwa duk lokacin da za a fito da imam muhammad ibn hanbal a tambaye shi Al-Qurani halitta ne ko ba halitta bane dubban ɗaruruwan mutane da suke taruwa saboda yadda da suke da alimamu da amfani. duk abin da ya gani shi da zai gina shi yake cewa to mutanen nan da suke zuwa su taru da yawa daga cikin su in ne wannan kalmar a dunkule za ka fahimta abin da nake nufi wasu ba za su fahimta ba wasu zan ɗauka a eh, yanzu na fahimta na gane cewa alqur'ani halitta ne alhali kuma ni ga abin da nake nufi daban yake ba zan je ba cikin mutane shi wannan rudun ba gara na rasa yi wasa addinin Allah ya daukaka akan da dauki wannan kan nan wato A kan nuna rayu amma addinin Allah ba daukake san ce zuwa kaga nan kenan mutum yana dubawa ne yaga menene abin da yake sai fa daukaka wa musulunci irin wannan yan uwana dage wanda magabatan mu suka yi riko da addini da nuna dan inda akan addini ne ba su taba yadda su nuna cewa wai za su nuna kaskanci wa addinin su ba ba za su ɗauki kaskanci akan addinin su ba wallahi shi yasa addinin na ya kabir ne wannan raunin da muka samu ko mu shi ne mai da mu da muka koma baya yau wani idan mutum ya gidiga in ya girma in ya samu wata kujera ta gwamnati wai ma yana ganin abun kunya ne ma ya rinka nuna musulunci ko ya rinka nuna addinin zama matsala matsala saboda haka sai ya nuna social life wanda zai nuna cewa addini sai an dawo gida ko an je masallaci ake amma a ofis ba a yi addini ba ruwansa da addini don haka duk wani abin da zai alamta addinin sa ba kyamar da yake dan kar a ce wani yana kishin addini wannan shine mai da baya amma in ban da haka ba me zai sa abubuwan da suka shafe mu mu namu a jihohin da mu muke da majorin mu ne masu yawa ba za a ga ana mana kallon hadirin kai ana mana shi jirgin ana mana kaza ana mana kaza ana kaza yanzu ka duba hutu da aka ce wata jamhuri a arewacin Najeriya sun fara ba bana irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar ina kuma na irin jihar Kaduna wani saboda sun ba da hutu a watan Ramadana a makarantun sakandare su da primary school shine wasu da ba musulmai ba suke zuwa suna suna suna tsoma baki wai suna ganin cewa wai ana so a musulun da Najeriya sai jama'a wannan wani zarafin kunya ne mu ba ku duba irin bandiyar da ake mana dole mu zama ka yadda sabar sunan da lami ta zama ranar hutu haka muka yadda wannan ranar hutu a wajen mu cewa suna da wani wani abu da aka ce ranar hutu a jini amma haka duniya aka tilasta mu aka ɗora mu a kan ranar yahudawa da ranar kiristoci ita ce ranar hudu haka muka ɗauka ko muka haka ake a makarantun ko haka ake a ma'aikatun aikin mu a jihohin mu da mu mu kai ne majority za ka samu cewa jiha kashi tasa'in cikin ɗari wata tamanin cikin ɗari ko mutumai ne amma dole haka ne tafiya yau inda za ka kirga shi mutu da ake yi a ƙasar nan da duba irin hutun da ake a disamba da wani da sauran ranakun da ake na kiristoci suka kirga sai sun ninka ranakun da ake yin hutu wa musulmai a cikin kasar nan sama da goma sama da goma amma duk wannan abin ba su ba musulmai ba su saka kai ba yanzu za ka ga makaranta ne jami'a ce za ka gani ka ga mutanen jami'an nan majoratin su ba mutu yawan duk musulmai da malaman makarantar da ma'aikatan makarantar da ɗaliban makarantar duk musulmai amma za ka ga cewa ranar juma'a sai a sa musu jarabawa karfe biyu rana karfe biyu da a sa exam har yadda duk wanda ya je sallar juma'a hankalinsa ba baya cikinsa ɗalibi yana tunanin karfe biyu zai shiga jarabawa ina dai bai shigo da ba tashi a juma'a ina dai bai shiga hankalinsa baya cikinsa a daddaje haka zai matsa in yana da bishin addini ke rage nauyi ka a fara hudu ba karfe karfe ɗaya zuwa ko karfe ɗaya da kwata ko da rabi haka a yi kwalla a san zuwa karfe ɗaya da rabi an gama sallah a shi haka zai fita bayan da zai yi zai je koma hall zai zai yi amma duk yadda za ka yi a jami'o'in da nan ba za a sa maka jarabawa ranar lahadi ba duk abin da za ka yi ba za ranar lahadi ba kuma lahadi da ake zuwa cocin mu muna zuwa coci ne muna zuwa cocin kuma cocin ma suna cikin suna da auren da suke tashi ko me yasa kuma za a sa musu lokacin da suke tashi da coci ba me yasa ba za a sa ba ga duk wannan ba abin da zai nuna musu kuma ka samu sai ka samu cewa waɗanda suke shirya garama wannan shi ma wani lokacin zaka ji samu in ba da iya zuwa guduwa can gaba ɗayan su musulmai ne amma ba su damu da su kimanta addinin su ba amma za su kimanta addinin mu wallahi wannan kaskancin da muka ɗauka ba su karɓa ku zuwa da kishin addini da damuwar mu akan addinin mu ba ba za mu je daga mulakanci ba za mu je daga mulakanci ba kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya damu da izinin mu Allah ya ba mu kishin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ke man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kullu wa qalbuhu mutma'innun bil iman anan malamai suna tattauna matsalar ikira shi da fita kamar yadda addinin musulunci nuna cewa tun da har kafirci ma idan aka tilasta ka kai ba a son ka ba ba ka yarda da shi a zuciyarka ba kafirka ba ko haka dukkan abin da aka tilasta ka kai ba a son kanka ba aka yi maka barazana da rayuwar ka kai ba ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma suka ce idan mutum aka tilasta shi ya sake matar sau wani wasu kuma. da wani zai zo da bindiga ya ce in baka sake matar ka ba sai ya harbe ka ko in ka ce ka mata saki dubu to ko ɗaya bai yi ba ko akwai ɗaya a cikin sake la Allah abokin takarar ka ne bai ka da kai ka ka da shi kai Yarda yadda zai yi matar nan ta dawo hannun shi ya zo cikin dare ya daure fiska ya baka ya zaba ka barazana da bindiga yace kace ka take ta take uku in ka ga bandiga ka ce take dari ma ka take da ba bazana komai ko ɗaya bai ba an fahimta ko to amma ba ku fahimta abin da aka ce kirista wannan shine abin da aka yi maka barazana wa rayuwarka abin da yake zuwa ga barazana da rayuwarka ko wata kamar ka. amma idan barazanar wato ba wata barazana ce za a zo a gani ba to ba zai zama cewa tilastawa ba wani bawan Allah a mai kuɗi ne shi shi ne aka je gaban gaban gaban yayan na sautara da wata ƴan uwa suka ce kada ta fushi da wani kana ta fushi da shi akan yayi aure matar da ma ya sake ta ko shi ne shi matar sa ba sai wani kawai sai wani kalmi ne wani da gaske ne za su ba matar ka ko sai ce inna Allah tajawaza al ummati Allah madaukaki yayi sassauci wa al'umma ta a abin nan abin da ko kuma abinda aka tilasta ka in ne tilasti ne aka yi wa mutum to ba zai mai laifi ba Allah madaukakin sarki yace wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran wa alaihim ghadabun min Allah sai wanda zuciyarsa da wannan kafircin fa wuce in an ce shi'a ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin ba ta ce kariya ba amma yanzu ba kada zai ga tsakiyar ta fara fita ta wuce yanzu kawai zaka kai sai eh, ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bayan shi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu musulunci suka nuna kiyayyarsu da addini suka yi kokarin hana duk wanda yake so ya musulunci musulunci Allah madaukaki sai masa hukuma da sun gane gaskiyar su da jibinta amma yanzu kwata kwata in gaskiyar masu da wata ta wannan kuma hukuma hukuma aka yi musu an toshe zukatan su an toshe jin su an je su gani su ba ba ta ji ba suna ji amma sai dai ba ta jin da za su da gaskiya ba ta ganin gaskiya su gane ita ce ko sun ganta sai mata kallon ƙarya in sun ji gaskiya sai ce mata jin kamar ƙarya zuciyarsu ta rufe har ya toshe gaskiya jahadu sannan suka yi jihadi wa sabaru kuma suka yi hakuri inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijinka min ba'daha bayan wannan fitilar tasu da aka yi la ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah madaukaki min jin kan bayi ne Allah ka ji kanmu a waɗannan mutane al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yake waɗannan kuma wasu dangin mutane ne daban ba waɗannan ba wasu mutane ne na ban waɗanda suke masu rauni a makka an wulakanta su a cikin mutanensu wannan yasa aka yi ta jarraba su da rikintumu iri iri don su kafar cewa Allah madaukakin sarki da suka ji wahala suka ji tsoro sai suka yarda da abin da aka bujiro musu da shi na kafirci daga baya sai Allah madaukakin ba su dama suka hijira suka hijira suka bar wannan garuruwan nasu suka bar iyalansu suka bar dukiyar da gaba ɗaya saboda Allah subhanahu wa ta'ala suka koma cikin al'ummar musulmai suka je kuma suka ta aikin alheri suka yi jihadi suka yi haƙuri akan dukkan abin da Allah mada kuma jarabe su da shi bayan sa sun shiga wancan jarabawan ta fitina an sa su har kafirci sun yi amma yanzu sun samu dama sun tsallake sun koma madina sun koma wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah mada cewa wancan fitinar tasu da aka yi aka jarrabe su har suka yi kalmomin da kafirci ne Allah madaukaki ce to kar su damu Allah madaukaki ya kafe mu kamar ta da haka wani ta'ala yace inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim lalle ubangijin ka bayan wannan fitruwan da suka yi da aka sa su suka kafirci suka yi kalmomin da ta daga addinin musulunci saboda barazana da aka yi musu a rayuwarsu da azabtar da su da aka yi Allah ba da kuke tabu Allah mai gafara ne mai yawan da kai ma'ana Allah ba ya gafarta musu kuma ya ji kansu muna roƙon Allah ba da kuke gafarta mana ya ji kanmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ba da kuke mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh